ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ما شاء الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتقوا اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول نعم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ما شاء الله إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم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 ka tabbatar da mu kan aqidan ahlus sunna ya Allah muna roƙonka ka sa mu yi rayuwar mu ahlus sunna ya Allah muna roƙonka in mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahlus sunnati wal jamaa bayan la babu shakka akwai bayan bayan babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu Ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwa mu a cikin wanga rana mai albarka lokaci mai albarka cikin wata mai albarka muna cikin watan ramadan kuma tare da huskoki masu albarka bayan watan ramadan na da kwana daidai goma sha to kaga ku faɗi abinku watan ramadan na da kwana daidai goma sha tara hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar 1445 tunda manzo Allah ya bar makka ranan da ubangiji Allah ya raba tsakanin gaskiya da karya kenan manzo Allah ya hijira daga makka ya zo madina zaman mun ga shekara ɗaya ɗaya dubu ɗaya 1445 years miladiyan annabi isa 2024 in ji su kenan wai muna cikin wata kenan na wato march shi ma kwana daidai 29 ga mu masallacin mu na ahlus sunnati wal jama'a jami'ut taqwa karkashin makarantar mu darul hadis karkashin makarantar mu darul hadis na nan karkashin makarantar mu darul hadis don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abinda muke roƙon Allah farko shine cikakken ikhlasi ya Allah ka ba mu ikhlasi ubangiji Allah ka sa mu yi karatun don neman yardanka mu kare kuma cikin neman yardanka sa'annan muna roƙon ubangiji Allah ya sa ran da za mu tuma da ikhlasi mu mutu sa'annan muna roƙon ubangiji Allah ya dawo da mu a bisa sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah zan kara kai Allah ka nuna muna gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ka nuna muna karya ka ba mu ikon nisanta game da barin karya duk wanda ahlus sunna yanzu addu'an ka kenan domin za ka ga malumma alus sunna wannan yayi nan wannan yayi can sai ka rasa gane na wanzan ji ko na wancan zan ji kun gane kai kuma kai karatu ba to mafitanka shine Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna ba in kana wanga addu'a wallahi Allah bai da wani malami suna yaudare ka wallahi Allah bai yadda wani malamin sunna ya maka yaudara ya cuce ka ya yi wasa da rayuwanka baki daya shi samu da muna roƙon ubangiji Allah ya nuna muna gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya ba mu ikon nisanta game da barin karya ya Allah kai ne Allah kada ka gwada kada ka gwama samu na karya da gaskiya albashin mu rasa wanda za mu kama bayin Allah muna sake jaddada godiya ga Allah wanda ga shirin ya kaddara saduwa mu don gabatar da wanga karatu har ila yau muna tare da suratul ra'ad suratul ra'ad ina jin mun kai bango na karshe inda ubangiji Allah jiya mu yi karatu Allah ya yi bayanin wayanda suke farin ciki wanda suke farin ciki da saukan Kur'ani suke jin daɗi da saukan Kur'ani duk abin da Qur'ani ya tabbatar ya musu bai musu suna jin daɗi abin na burge su mu yi tafsirin na farko wanda yake ya danganci ahlul kitabi mun gane ko yahudawa ne nasara ne amma da suka karanta Kur'ani suka ga duk abin da ke cikin Kur'ani ya coincide da abin da ke tare da su a cikin littafin Injila da taura nan ta ake malam ba wata wata ba asada ba kisisina na ba makirci suka yi kalmar shahada kama Abdullahi bin Salam najashi shi yana karatun Kur'ani ma yana kuka Salman al-Faris tun da ya zo ya kama manzon Allah ya shigo Madina to bai bar Madina ba gawan shi bar Madina bayan Allah wayan ga mutane su ne Allah ce wallazina atainahumul kitaba yafra'una bima unzila ilaika wayanda muka baiwa littafi ahlul kitab da Jews and the Christians yafra'una bima unzila ilaika hankalin suna kwance suna jin dadi duk da cewa Christians ne suna imani suna tabbatar da manzancinka sannan kuma duk abin da aka saukar maka yana burge su tafsirin mina tafasir wa tafsir ya kone wallazina atainahumul kitab bi ma'ana al'umman manzo Allah ire-ire wanda suka yi imani su abubakar da umar da uthman yafra'una bima unzila ilayka kaga kullum na ce ku fi'lul Ya yafra'una na bi ma'ana suna farin ciki ba yau ko a kullum kullum sannan suna farin cikin nan da wanda ya yi musu da wanda bai musu duk suna farin ciki da shi ya kama hankalinsu bai kama hankalinsu ba tun da shari'a ne kaga barin ya maka wani abu ni da kai duka mu fanci wani abu al'amarin shari'a al'amarin wahayi al'amarin sunna ba sai ya dace da kai ba a ji da bi ne ya mini bai min ba ya maka bai maka ba ya muna bai muna ba ya musu bai musu ba ya burge su bai burge su ba ya burge ko bai burge ba in dai sunna ne ana ajiye kowa gefe ne ai biyayya to sabon manzana sun set examples na ban mamaki bayan Allah ayoyi na sauka suna fidda kuri su suna bayarwa ka san fidda kuri ba wasa bane ko sahabi zai fidda kudin sa ya bayar ubangiji Allah na ce musu wa anfiqu mimma razaqnakum min kabli an ya'ti ahadakumul maut kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun abubakar je kawo umar ya je kawo wayin na sauka suna bayarwa suna jin dadi ba sai gumi yafra'una bima unzila ilaik aje yaki suka tashi za a je yaki ba sai gumi duk abinda ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta musu hankalin su na kwance duba bai yi wa manzo Allah yayi magana su ce to magana ga ya kamata a duba kamar yadda mu nan ga muke da an ce ga sunna ga fatawan sunna ko kuma ga an ce ga fatawan da shari'a musulunci ya ajiye sai ga wani miskin mughaffal yana gani maganan Allah da manzo Allah shi ma ana gama maganan barin gya maka da an ce Allah da manzo Allah sun ce da ka ce wai ka fadi ko kuma da ka ce amma ka fadi da an ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce ya tabbata kuma maganan haka ne hujjoji ne Qur'ani da hadisi she kika ce ko ka ce ko kuka ce ko muka ce amma duk abin da zai biyo bayan amman nan maganan banza ne amma nan na iya mai da kai mushriki arne dan bid'a fasiki mujrimi tantirin da iska domin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha inna asdaqal hadithi kalamullah wa kairan hadi hadi Muhammad sai in an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce sahabbai Allah na bamu labari Allahu akbar da Allah da Allah ya ce wallazina atainahumul kitaba yafrahun yafrahun bima unzila ilayk waye wanga magana suwa Allah wanga magana to ashe Allah ya tabbatar farin ciki da gaskiya ne shi sai ya ce lalle suna farin ciki tunda Allah ya ce suna farin ciki ba munafunci bane kun gane karatun ko in Allah ya yi mashabai shaida haka maganan yake محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجد سلته يبتغون فضلا من الله ورضوانا ركعا سجدا شالله ركوعنا ده سجدنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سنا نيمان فللا الله ده يدن الله أشي للي الله يا تبت هكا بيكي inda ba gaskiya bane ya ce ba gaskiya bane shi san Allah yayi shaida karshen shaida kenan wa kafa billahi shahida to na Allah ya ce wallazina atainahumul kitab yafra'una suna jin daɗi abin na burge su kan me bima unzila ilaik da abin ka saukar maka ce qur'ani ga suna jin dadi shi in aka ce na ce burge su aka ce ka ce burge su misali da manzo ya zo ya sai akan kan yace ya ku mutanen Madina Allah wa ta'ala ya ce in ga ma zai ya saki matan shi bayan haka kuma ubangiji Allah ya ce in auri Zainab daga baya ma Allah ya daura aure ni da Zainab munafikai suka yi shiru sabai suka yi kabbara suna bin manzo Allah kaga ire-iren wanga bin shiga mutum ya yi shiru كما أن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ربما تابوا ننا جهودا سابس سمينا وطارا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إما زنكو سكا متو كي إدى إدى زاكو شيني شيني زاكو تكبا تكبا شيني أربعة أشهر وتهدو وعشرة كوانا قوما سابسكا تسمينا وطانا شيني يفرحون بما unzila ilai bi ma'ana duk abin da ke cikin qur'ani ba su bambantawa amma yanzu akwai wani cikin mu dan ayin bayani wani abu ya burge su wani abin ma su buge su buge lafiya wai don ya zauna da turawa tun da abin bai make sense da turawa shi ma bai make sense ai arna ne kai ma ka zama arni magana bai kare ba abin da bai make sense da turawan na arna ne ko ba ka ba kai ma zama arni misali ai na kawo ayoyi kadan to mu je wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dubi sahabbai sai ya ce ma sahabbai yanzu yanzu aka kisra ya mutu kisra ya mutu amma ina ba ku labari da maimakon suna da namiji yasta mace sunna da ta ta zama sarauniya shi maza Allah ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a duk al'umman da suka sa na mace shugaba su da tabewa kenan ba cin nasara hasara da musiba da bala'i yanzu shugabancin mace shara'a ne ko ba ba bane ba ba bane musulunci ya haramta ko bai haramta ba shi ka ce ya zai haka nan what men can do women can do and do better lafiya ya za ce mace ba ta yi wanda ya halice ta Allah ya gaya da ba annabin shi a gaya mu mu shi ya halici na mace ya halici namiji ya ce namiji shugabanci na mace kaci in kika yi jama'an da mace da ta yi jagorancin su tsina nune su da tsinuwa ne ko kuma in ce za a debe musu albarka lan a kawon ba rabo to yanzu da Allah an yi wanga magana wurwa ya fito ba shari'a ne akwai ra'ayin mu ciki to in ka ga abin na damunka ka zama yahudi manzo Allah yi bayani kana tunani to wanga maganan ga har ma wani wani Allahu akbar da an yi ce manzo Allah ya ce kaza ko sunna ya ce kaza she ce to zamanin mun ga fawo zamanin kai da wa kai ka halici zamanin naka ne ko cikin zamanin na ubanka na ciki guda mu cikin zamanin inda kai ka halici zamani zamani na wane ne halittan wane ne umarin na wane ne kai da kanka na wane ne ji da bi kurin ya kai to abin da ya bar muka zama ahlus sunna wal jama'a kenan yafra'una bima unzila ilai wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da su kafiran na da yahudu da nasara suna imani da sashe suna kuma kafirci da sashe sai ubangiji Allah ya ce qul innama umirtu Allahu akbar ka ce musu ni ka'idan da Allah ya bani shine umirtu an mi umurni ne kawai an a'budu Allah na bauta wa Allah shi kade wala ushrika bi akwai innama umirtu wala ushriku bi Allah ya ce ni annabi Muhammad an Allah ni manzo Allah ni ma bawa ne bautata ma Allah shi yasa daga nan mun gane manzo Allah bawa ne ko ba bawa bane bauta yake ko na bautan shi ne shi yasa umirtu an min umurni an Allah na bauta ma Allah tunda bawa ne shi ma an ce yayi bauta in yana nema akwai inda za shi to ashe bai yiwuwa wai zamu mu nemi wani bukata mu manzo Allah domin shi ma bawa ne innama umirtu an aqabuda Allah an umurni na bauta ma Allah in ta bauta ma Allah karan tara shi da wani ɗayan ku kun ce Isa dan Allah ne ko Isa Allah ne ni ban yadda ba Uzairu ba dan Allah bane sa'an nan kuma Allah ta da Uzza da waye duk baki daya ba menene bane ba alloli bane Allah guda ne tak kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad innama umirtu an a'budu Allah kaga bayan ka tabbatar da tauhidi shaka kore me akwai wani siga tauhidi ga shirka shi ne Allah ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa bayan ka bauta wa Allah abin da kamata baka kare ba in kana bauta Allah baka kare ba in kana bauta ta ma Allah baka kare ba ya kamata la ushriku bihi kaka tara Allah da wani akwai su suna bautan Allah kuma suna bautan wani su mushrikai ne mushirkai ne speaker kamar yana zuwa kasa kore yana gwada mu ne umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bihi ko kul inna ma umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bihi kada in tara shi da wani kan haka sai Allah ya ce mai ilaihi ad'u annabi muhammad ka gaya musu ilaihi zuwa ga ubangiji allah subhanahu wa ta'ala dawa na kamar sun tambaye shi to ai kowa na da inda ya nufa kaifa yace ni duk abin da nake zuwa ga allah ne ba ina kira zuwa ga kaina bane ni manzo allah ba ina me ba ina kira zuwa ga kaina bane ina kira zuwa ga wani ne shi yasa in kana son ka gane wanda ke da'awar manzo allah sosai ka duba malumman da in sun zauna allah manzon allah akwai nan sun zauna ba ta Allah ba shau yi kaza shau ya tashi shau ya zauna magana kan ba shau ba ko bai yi. magana ga gaza, a in an zauna za a yi dawa ana kira ne zuwa gaba ana hada ku duka ne a ajiye ku baki daya a ta jan ayoyi kan mu tashi zuciyanku ya rataye da Allah bai yi na zaunan ga in ta ce shaktofi kaza adam baba kaza a ya kamata na zaunan kan tashi ba ku ji da kowa shi Allah ba ku yi ma kowa biyayya shewa ce manzon Allah amma bai yiwa mu zauna mu ce shehu Ibrahim ranar da ya sauko wani abu ma wani wani zabo ya shiga masallacin shi da ya shiga masallacin shi an dafa shi bai dafu ba shehu Ibrahim ya zo da ya zo garin ga ba wani ruwa ya zo ya duba ya shafi ruwan nan a kusumbo ya zo shehu Ibrahim ya yi kaza ya tuma ya sauka ya buge an mutu baris da ya kama ya tayar duk she ne kun ga bambancin nan kun ga bambancin manzo Allah da shayanan tijaniya ko shi manzo Allah yace kul innama umirtu an abudallaha wahda wala ushirika ushrika bih sai ce me ilayhi ad'u la ad'u ila nafsi la ad'u ila ayyi ahadin innama ad'u ila Allah ce sawan ga manhajin ahlus sunna wal jama'a kenan kun lura tunda su haji umar suka dawo tunda su malam adam baba suka dawo da manya manyan malumanmu gaba daya kullum Allah manzon Allah Allah manzon Allah ahlus sunna wal jama'a Allah manzon Allah tijaniya shehu ibrahim shehu tijani shehu ibrahim shehu tijani dan bauchi dan kaza dan kaza rasul jarima ko wallahi har a manta da Allah zaman su in suka zauna wani awa in suka zauna one hour nan 90 minutes duka na shehannai ne har suka kambama shehannan suka kai su matsayin Allah abinda ya fita bakin shehannan kuwa ya fi na Allah ba ku gani ba to she manzo Allah ya ce i eh, kaman ma manzo Allah ya sama yanzu sun zo ne ya ce ilaihi ad'u dalilin da ya sa manzo Allah ya ce ilaihi ad'u domin akwai wayanda Allah zai karrama su ya daraja su maimakon su nuna da mutane darajan Allah suna faman nuna da mutane darajan kansu liman yanzu ya kai matsayin da in an gan shi an ga Allah to mu duba wani aikin Allah ya yi Allah ya yi sama ya yi kasa mai liman ya yi ciki ko ba ka ba ubangiji Allah na saukar da ruwa liman ya ta saukar da ruwa to ubangiji Allah ya mai alamu ma ta'milu kullu untha wa ma ta al-arham wa ma ta zan, liman ya alamu ma ta'milu kullu untha الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية لمن أنزل من السماء ماء أمن جعل الأرض قرارا يا إياه أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ينا إياه أمن يجيب المضطر إذا دعا ينا إياه أإله مع الله الله أكبر shi sa manzo Allah ya ce Allah ya ce da annabi Muhammad gaya musu ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله يقول متعنين أنا كوري متعنين كوري أنا باوا منزلني masu da'awa na gaskiya wallahi bai yi wa ni allah aike su bayan na aike su eh, eh, eh, libashari an yi otiya wallahu likitaba al'ukma wa nubuwa in ba su littafi in ba su hukunce hukunce in mai da su annabawa she su je suna kiran mutane zuwa ga kansu ba su haka nan ba maciya amana bai in na girmama su suna godiya ne godiya shine sai su ce kunu ibada ba su cewa mutanen nan su zan musu bayi amma kunu me yina masu bautan Allah to amma wayanga in sun zauna suna fama ɗan darika shehannan darika in sun zauna suna fama kansu tashi dukkanin mabiyansu zuciyarsu ya yi da shauti jannu zuciyarsu ta yi da ma shan ibrahim yas sannan kuma su transforma da masu dogon ramani da 'yan bakin hanya da kuma na 'yan falale da wane ne da 'yan gindin park suna fama kansu tashi a ta gani masan shi nan amma munan ahli sunna jama'a mun zauna muna son kan mu tashi ku duka ku ga darajar Allah da manzon Allah wanga shine karatu ba ta zama nan face ana yi ma campaign for Allah we come, we campaign for the messenger of Allah we do not campaign for our shuyukhs ba mu wannan ba san shawo ba shi ke halarar sama ruwa ya sanko kun san ma ne na halarin samar wa sauko watan kana ne wani abu je wurin shi kenan ai reference ne ko ba ka ba yanzu da muke ce muku Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza shi ya saukar da ruwa shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi sa muna kira zuwa gare shi in kana nema ka je ruwa saboda shi ke me shi sa in kana cewa shi ibrahim kaza shau tijani kaza kana faman gwada da mutane ne in suna nema is powerful a je wuri shi sun mutu har Allah ce eh تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله ce sun mutu sun mutu Sheikh Ahmad Tijani ya mutu Shehu Tijani ya mutu Sheikh Ibrahim ya siya mutu annan duka sun mutu in tad'uhum in kun kira su yanzu la yasma'u du'a'akum gawaye yayi ba su ji wallahi ba su ji Sheikh Ibrahim ina kira Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim yes la yasma'u du'a'akum yaji we are doing practical way ai kun ji kira shi muna kira Sheikh Ibrahim yes Sheikh Inyas shai ibrahim ya razi. to shi kenan bari je wurin rafa ne shai tijani shai tijani tije shai ibrahim shai tijani da Allah shai tijani ya ji la yasma'u du'a'akum Basi ji Basi ji shi Allah ce kuma naftarin. Naftarin. walau sami'u ko da sun ji mastajabu lakum sun kuntu su ansa sannan wayanda suka mai da su alloli na ta da ku kiyama wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wayanda suka je suka kira su an gamu da su kiyama su ce shehu ibrahim ya ce ba bari ga muku fa ni duk wanda ya mai da ni Allah ni ban sa shi ba ban sa shi ba na saka ka kira ni a ah, shehu na ji na karanta diwani ya ce ni na saka shawar tijani zai ce ni na morocco ne kai don gane mutan gamuwa wa yau malkiyamati ya furu na bishirkikum ba wanda ke bada labarai kaiwa wala bi uka mithlu khabir shi sa wayannan yanzu da Allah wai mun hada kai bayanin gaya musu dadi shi sa hadin kan bai yi in kana so ka ta gama mu muka gamu ko ba ka ba yanzu wai mu haɗa kai eh mu da tijaniya duka guda ne limamin guda ne ba ku mun gamu da mun gamu shan ce to yau magana na batun jawahirul ba'ani ne haɗin kai yayi eh. yayi shai da muka haɗa kai shai na zo ne batun salatul fatihi fana zai ko ba fana zai ba da muka haɗu shai na ce maulidi bid'a ne an kare lafiya haba be truthful to yourselves it can never be you guys are fooling yourselves you are fooling yourselves you are making fun of your kai you are making mockery of yourselves kuna ma kanku jakulkuli ne amma bai yi bari yau a hada mu duka yau yau ga a ce to an samu hadin kai duka da mu je babban masallaci shi ke da shago aka magana na ce na na ce hadin kai na ce ce na ce ko sai muka je babban masallaci ni da ba wallahi kana ji ran da na yadda ni da yan dariƙa guda ne ku ji magana ga na ran sai da Allah ran da ni da ni da yan a guda ne ni da yan tijaniya guda ne masallacin da ba mu sallan juma'a babban masallacin ramu ta yi ni ban ni ni ban yadda ban bi mutum na munafunci wo inda na yadda limamin gari limami na ne inda na yadda na ganan gaba ne nawa ne wallahi wallahi ban komi kan shidan kasan shi dan tabi amma bai yi aka ce mu duka guda ne kuma ka bude masallacin ka kana wani abu kulle ka bi su lokacin za mu gane lalle mu duka guda ne ran da ni na yadda mu da su guda ne wallahi na ran sai da Allah wallahi in juma ya kai mun je babban musal ga wuri na yoyo ga masayi na yoyo ga fili na yoyo ko ne ai in da ka in kana son ku zama guda yi shi da kyau kaka yi shi da munafunci to amma har abadan ba za mu taba zama guda ba samma shaidan su bar shauti jani su manzo Allah na kare su bar salati al-fati su kama salati ibrahimiya su bar maulidi su kama salati tarawih da tahajjudi ya kare lokacin nan mu da mu zama guda ce sa Allah iya muna ba mu ba mu yanzu shi aka ce wai mu duka mun zama guda ta da muka zama guda shi ne tashi shi ne da babban masallaci ko ga tijaniya ga ahlus sunna musamman ma daura hadis ga murin shi aka ce to za a yi wa'azi na hadin kai to shi kai kai ni gona ke da ba ba maudu'i wallahi kai da kanka ka san ba kare lafiyar ai kan mu kare wazin na wala shi national security yi gaskiya ne hadin kan bai yi munafunci ne eh. mukaddima kurun wallahi wallahi muqaddiman kun ya ishe su ah, ah, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri فإن كل مؤدبة وكل بدعة وكل ضلالة كذا شهد كذا لمن يفارع والله ياتي يا أزاك أمنا يا رينا أمنا رشن كنيا kaga mara kunya wana mai rashin kunya ana nuna maka manzo Allah kai kana nuna kanka practical work ne bai yi practical work amma talk is cheap mu duka guda ne mu duka wannan is cheap make it practical fita zo ka gama mu duka mu gamu ko wani kare ko taron wasa ne bar mu gamu ka gani an taba wazi aka invite su ko muna cikin karatun ne wani ya taso ya ce min kama wai lokaci na ya kai 45 minutes fa bayan 20 minutes aka sauke lafiya wai na wai don gadan darika na ce wa iskalu lukmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah sai ka sauke ni wallahi wallahi wallahi a ai mun ka mun ta ba wazi kan jubilee park jubilee park aka wannan an kawo su suna yan dariƙa suna high table mu muna kasa shaka ce to ana zo kai batun tarbiyyar yara kaga dabara ko wato dan zon ta biology ce a karanta biology ya kamata yara su a'a na kai wurin amma farko wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah kan bar yaro na ya fara karanta biology chemistry economics government su wani abubuwa da ya kamata ya gane wani ne Allah ya fahimci Qur'ani ya fahimci akida na kwarai shi yasa practically na it is impossible bai wallahi bai yi ana yaudara ne kuna ake muku kuma ana yi ne kuna ta suka wasu maluma kuma ku da kanku ko da magana ya baka haushi kasan magana gaskiya na gyan baka wallahi magana ga ko ya baka haushi kasan gaskiya ne shaidai kiyayya kurin ka ta zage-zage wannan kuma kuwan kare bai ma girgije komi dalla an girgije na tafiya kare an eh, girgije irin girgije gugugum shekara yana kowane yana ji iri shi kenan قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به سيتم إليه أدعو إليه أدعو وإليه مآب وإليه مآب أب يؤوب أوبا ومآبا ماذا الله يقول دليل الناس الله يقول وإليه مآب wurin shi shi inda shi yake nan Allah makoma na wurin yake in dai makoma na wurin yake she na je na yi wani abu daban in na kai gaban shi ya zama kare ya yi in na sai na yi kwaskwari ma na kai gaban shi bai zan ce Allah ya ce ilahi ma'ab gari shi ne makoma na ma'ab bi ma'ana marji'i dan Allah zan tambaye kuma zala ya koma ko bai koma ba sabai sun koma ko ba su koma ba umar ya tafi abubakar usman ali ali bin abi talib hussein zain al-abidin abubakar imam al-bukhari imam muslim sun goma kuma su koma ba to bari ja muku hatta ma ba su ba arnan ma dukansu makomansu ne wurin Allah muna nan ga maluma suka fara dawa Sheikh Babu ya fara dawa Sheikh samar ya fara Haji Umar ya fara ga su Mala Haji Shu'aib ga su Sheikh Musa Abdul Qadir dukkan su maluma alu suna ga su yi dawa da suke dawa zan tambaye ku dawan nan yanzu sun kare sun koma ga Allah ko ba su koma ba yanzu dawan da suka yi an yi tambaya ko ba tambaya to saboda wannan tambayan ya kamata na zauna yi gaskiya dalilin da ya kamata yi gaskiya kenan kun ga abin da nake ga muku ga in dai ban shiwa gaban Allah ba to wallahi ba wanda ke da ban tausayi kai ni shi yasa ni dariƙa ba shakun zage ni ba wani munafiki ba shaka zage ni ba in abin da nake faɗin ga matsala ne ba gaskiya ba ne babban problem ne wurin Allah to ni na yadda ne bar tafiyan addini ba compromise fa wallahi ana iya ji baka ji wurin kabilanci ma wani kabilan bai compromise saboda kabilanci shi wani fatin bai compromise saboda me saboda fatin shi to mu ahlus sunna there is no compromise we will never compromise ba wanda kuma zai jawo ya je gama da wani eh freedom of religion ne in kaga kai kai ka te ba wanda ya sa maka igiya tafi amma mu dama muna inda muke kuma wallahi muna gode ma Allah tun da safiya haka aka samu mu daura hadis muna gode ma Allah musamman ahlu sunna daura hadis ba a taba mun ke launi ba kun ji mun launi wallahi kowani zagi za muna an ce ina fushi ina zage-zage amma ba wanda zai canis munafuki ne. Oh, don kowa ya da yan dariƙa sun sani munafikan sunna ma sun sani ni kaina na san kaina mu duka mun san kanmu ko ba ka ba wala wala ne ba menene ba ba aikin mu bane amma mun san wala wala gobe ya haka jibi ya haka gati ya <laughs> zalika la ilaha ula wala ilaha ula ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا gobe su yi nan gata su yi nan muna nan ba zo ko ina na ga muku taron da na mutu ku kawo ni masallaci eh a samu nuri a min wanka daga nan daga nan shi makabarta na roko kuma Allah yan ana ya yafe muku mutuwa na ahlu da nike so don ban son wani zai saya ranar mutuwa na isa latin fati isa na yafe ilayi adu'u wa ilayi ma'a manomar ta muje أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم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 wasallam wa kadhalika kamar haka ne kamar yaya yadda na aiko annabawa da yaren garinsu annabi nuhu da yarensa annabi lutu da yare kowa na aiko shi da yare da yare da yare wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum na aiko kowane ba annabe na bashi littafi na aiko su da yaren ikon Allah akwai magana ne to iska kuma yake rikitar da ku haka ruwa to a bari ma a bari mu kare a bari wani in muke aiki a bari wa kadhalika anzalnahu hukman arabiya kamar yadda mu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ce kamar haka ne sai kamar zaka tambaya kamar don ka ce kama alkafu littashbi ya kamata a kawo almushabbah wal mushabbahun bihi ko ba ka ba sai sa wa kadhalika anzalna kamar kamar shi ta baya kamar me sha Allah ce ai kamar yadda na aiko annabawa annabi nuhu da littafi da yare annabi lutu da littafi da yare annabi ibrahim da littafi da yare yaren nan kuma ina aiko kowane ba annabi ne da yaren garin da harshen garin kun gane ko don me sha Allah ce li yubayyana lahum don bayani ya fito karara domin in aka aiko mutum ba da yaren garin ba ya je gaban Allah ce Allah yaren nan ni ban ji ya samu hujja ko bai san ba Allah ce to yadda na aiko kowane ba annabi da manzanni zuwa ga al'ummominsu bi kitabin da littafi bi da lugoginsu haka kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aiko ka na saukar da wanga al'kur'ani na hukuman hakiman bainan nas kowane al'umma na aiko na aiko na aiko ba annabi na aiko littafi littafin na hukunci abin da nake so shi zai kai kuma manzon Allah haka kai ma na aiko ka na baka alqur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نما كون قال القرآن إنه كما ظلنا تنبيا hakiman, يا هيك يجي حكما حاكما شي زي hukunci tsakaninmu sai san zaka da an samu matsala cikin shari'a musulunci me ya kamata a yi sha bude qur'ani ko ba ka ba manzo ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada sai ce me kitab Allah bai yi wa wani abu ya faru shi an bude littafin Allah shi da ka ce kaza kaza kaza shi ce na hujjanka hujjanka ya kamata ya zama alkitab na ji wani wani jahili wai in mace aka daura mata aure bayan daura mata aure wai mijin bai taba ta ba ba ta idda wai bai taba ta ba ya mutu ba idda to kaga maganan jahilci ne ba aya da ya kare kaga ba aya ba hadisi to shai malumin suna suka sauka masa aka dira masa aka dira masa aka ta dira masa dole ya kamata in an maka tambayan shari'ar musulunci in magana ya taso na addini in kana gamawa shaka jami aya don Allah ce wa kazalika anzalnahu sai ce mai hukuman mai hukunci ne hukuman yana hukunci tsakanin bayi sai Allah ce me sai wani ya ce ai littafin nan da aka saukar da littafin na eh, mun ji littafin na amma she abu labi ya ce kama mun ji mun ji hukunci na ciki amma ni ba balarabe bane ne Allah ce a'a arabiyan ai bilisanin arabiyyi mubi na aiko shi na saukar da wannan littafin mai hukunci da yaren larabci yaren larabcin ma ubangiji Allah subhanahu Ta'ala akwai hawazin kaga kira'at daban-daban baga ga ce kamar nan jiya muna karatu she ga ana da damu ja ayan ga muka ce akatalta nafsan she ce mai zakiyatan wani riwaya akatalta nafsan zakiyatan am tunabbi'una wani kira'an she ce mai am tunbi'una ga gane ko ta wangan na ya shace lugatu hawazin lugatu kaza lugatu kaza Allah ya bari an doko cikin yaren kaza kaza ne yaren kaza kaza ne Allah ya baje kolin Qur'ani ne da yaren su dan kasu zo gaban Allah su ce ma Allah she mu ba mu ganewa wo ah, ka gane shi sallah ce bilisanin hukman arabiya kuma da Allah ya sauko da hukuman arabiyan nan wallahi girmama wanda ya sauko da Qur'an da yaren su ne a sau Allah zai sauko da maganar shi fa she ya zabi yaren ku ya sauko da maganar shi ai ya girmama ku ce. yasa Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum malama suka ce fihi dhikrukum ay fihi sharafukum fihi sharafukum saukar da ba annabe balarabe kurun an girmama larabawa ko ba girmama su ai yanzu wai suna iya kamar a cewa wani malami kaza ha, ka ji wannan in bai da tunani sosai malamin ga yana kokari wani na jin dadin shi to wani kabila ne <laughs> in ka ga mutum na haka tantirin jahili ne batun malam na kokari yana karatu batun kabila ne tun da kaga yana ahli suna yan shemu ko ba ka ba wallahi wanka na jin daɗin shi ha ah, ah, Allah tambaye ni wani wani kabila ne da ya ji wani kabila daban amma da ya ji mai karatun nan ko mai kira'an nan kabilan su ne ma sha Allah ah, ashe ashe kabilan mu ma ne don shi me don shi me to wanda kuma aka sauko da manzo Allah ya bayyana zama bala'i su su ce me كسالتي وكذلك انزلناه حكما سيتم عربية أي بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآنا أي كتابا مقروءا عربيا بلسان عربي مبين na yi shi ne larabci don kada abu jari ya zo ya ce min kama aha da wallahi ban gane ba Allah ce ka gane kurai shawa na sauko da yaren ku in min ba ni tanin ya zo ce kai ma ka gane yaren ku ne kai ma yaren ku ne yaren ku ne in Allah zai kama ka liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina in za kama ka da hujja za kama ka ko ba ka ba ka zo kowa ya zo da hujja ko ba ka ba to shi Allah ce hukman arabiya kan aka bayan Allah maluma suka ce bai yiwuwa ka yi bayanin Kur'ani shi ka iya larabci bai yiwuwa kan aka mala ya timmul wajib illa bi fa huwa wajibun da ba ka iya ka fassara Kur'ani shaida yaren larabci koyon larabci kan almajirin da ke sai fassara Kur'ani ya zama farilla ya zama me shi yasa na ce farilla don ka ga ba wasu ake yi ba ya zama wajibi in ba da shi ba bai yi shi yasa malumma hadith suka ce imamul bukhari da imam muslim akwai malumman da suka yadda arriwayatu bil lafsu. akwai malumman arriwayatu bil arriwayatu riwayatu al hadith bil lafz muttafaqun alayh arwayatu hadisi lafazi lafazi bi mana manzala ce manzala ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi haka manzala ya fadi ko to dukkan malumman hadisi sun dace in za ka rawaito shi lafzan lafzan lafza laman za Allah naka nan za ka kawo yominu naka za ka kawo hatta naka nan kaga sake komi wasu malima suka ce eh wanga aka ne murka mun dace amma kuma ya juzun riwaya bil ma'ana an yaro hadisi kuma da ma'ana in ka fahimci ma'anan in ka fahimci abin da manzo Allah ke fadi shi ka shirya magana ko kuma ka doko shi ai kama kanar rasul ko gane to akwai malumin da ba su yadda da wannan ba imamul bukhari na cikin wanda suke gani ya an yaro ito hadisi da ma'ana amma shi ce da sharti me magana me hadisin nan wane ne balarabe ne ko balarabe ne shi imamul bukhari ya kawo sharati na farko yana da kan sharutan riwaya bil ma'ana ka iya larabci ka kware sosai ba irin kwarewan wasan nan ba domin in baka kware ba baka ganewa haka fahimci haka yi ka express kanka kun gane karatu shi yasa Allah ce an anzalnahu sai ce me hukuman arabiya. shi yasa wanga kurum daraja ne gawa ga larabawa wallahi daraja la kuma Allah ya ce malama suka ce zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya basu yaran su da shaka saukar da Qur'ani Allah kaga balarabe malai yana wani Allah ya bashi in kana jin haushi kai mai hasada ne inda yanzu an sauko da shi cikin fulananci ba shi ai da yadda za ka yi da ba kyau ko ko a cewa ba annabi fulani ai da ba ke da mun shiga uku <laughs> ko to ko da ke annabawa kun san su adilai ne to amma shi Allah ya kyale fulani ya kyale bari bari ya kyale kanjaga ya kyale badagon ya kyale kowa ya ce balarabin ba annabi qur'anin kuma lisanan arabiya an ya tambayi Allah to ce sa wanga shine Maganar da kenan Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi baqa baqa sharafikum sannan nan ga kuma ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun Allahu akbar to shi yasa Allah ce wannan Qur'anin nan bilisanin anzalnahu hukman arabiya kowa ya shi sa ba wai yanzu za a je wai she ka je ka yi digiri cikin larabci sannan ka zo wannan zamanin kenan amma sai daga baya Allah ya ce to a yada shi Qur'ani litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi ce sa duk wanda ne zo haka yazo yayi bayani aka ya fanci ya kamata ya fanci larabci kaga ce larabci mai luga wallahi luga na duba luga na play cikin lamarin karatun ga 95% ko wani ma ya ce wa miya bil gaskiya ne miya bilmiya 100% dole ka yi larabci larabcin ko kowane fanni ya kamata ka iya ba wala wala buga buga ba mun gano ya kamata ka iya larabcin sosai ko da ba na ko kana muna larabci ma amma ka ta ganewa don ka fassara muna ko ba ka ba in ba ka ba hatta ma duk da iya larabcin da ana ya ka duba abu shi ne shige maka dubu wallahi wallahi ka duba abu haka ka ji ah, me ake nufi ka ji duk da shi ma fa ana iya manzo Allah yayi magana sabai ko su tambaye shi manzo Allah me ake nufi sannan ya fafasa sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo zero wai kai ka je ka doki ka je ka doki wani english qur'an ka karanta aha zai wanda ya fasara english ma bai gane larabci ba ai an ya sama kar to sai Allah ce wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya mana musajamuje ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم الله أكبر الله wallahi qur'ani na da dadi in kuma yana sauka abin da ke da burgewa cikin lamarin qur'ani ne in ana in ana bayanin shi yanzu ana ran manaja almajirai na fassarawa ko ana bayani she yayi kaman yanzu ayin sauko shi qur'ani mujizansa kenan shi Allah ya ce da Annabi Muhammad kaga na sauka na baka qur'ani na yi shi kuma larabci na fahimtar da kai la tu'arrik bihi lisanaka litajala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كما كما تو كاغا فهمت ده شي كما فهمت ده شي با na ya gamsar da shi ko bai gamsar da shi ba an ba shi ko ba ba ba insha Allah ce bayan da na baka Kur'ani, na gamsar da kai wane ne Allah na baka ka'idodin la initta bakta ahwa'ahum in ka kyale ka fara bin son zuciyarsu ahwa'ahum son zuciyoyinsu in ka kyale qur'ani she ka fara bin son zuciyoyinsu ne son zuciya alhawa yahwi yahwi bil yahwi yahwi bil insan son zuciya na daukan na mutum ya je jefa shi cikin me cikin bata menene son zuciyarsu son zuciyarsu shine kaga lata da uza son zuciya ne ma an zala Allah biha min sultan lata da uza dan Allah Allah ya yi bayani ko da son zuciyar su ne ba gani da musu kai lata ba uza ba gani da musu bane ba ta tabata ahu in ka bar nawa ka bi son zuciyarsu ka barnawa ka bi son zuciyan yahudu da nasara abin da ya sa Allah ce da annabi Muhammad wala ta tabata ahwa'ahu kagan kana wa'azi kana wa'azi kana jan aya kana jan aya masauraran ka na aya na, ana ciwo shiga wani ya biyo ka gefe wallahi malam ku ji dan ba ku abin da ni sani ana wallahi ina jin dadin wa'azin ka Allah yake aika na ji man na sauraron wa'azin ka ni abin da kamin shirke gan ku wallahi na ji man na ji man na son wa'azin ka wallahi ba wa'azin son wa'azin ka abu guda ne to da ka ji harka a almajiran ka ina ga muku ne don ku ku gane da kaga an maka haka bude kunninka ka bar idon yayi fudu duk abin da kaga da ya riga da ya riga ya ce maka kabar wallahi muna jin dadin wazin kawo kai namu ne wo muna wallahi ba mu wasa da kai wo an zage ka ma muna kare mutuncin ka amma da ya ce amma to bude idon ka ka fara kallo duk abin da zai fari ka tauna shi da Qur'an da hadisi kaga man nan son zuciya zai biyo aiki wallahi amma kaga mutanen ga wallahi mutumin na shekarun shi da yawa ne mutanen ga mu da suke zaune gari guda wallahi al'amarin na ai wasu maluma ma sun ce kaza yayi magana wallahi wasu sun ce kaza kaga yanzu Allah yake ja maka ko me yake yi son zuciya to irin wanga in ka girmama shi ka ce to naji shine wala inita ba ta ahwa ahu Allahu akbar kun gane wallahi aka suke zuwa maka sun san kansu kuma masu wannan aikin nan sun san kansu wani ma ya taɓa kira ni wallahi ma'ala magana kaza kaza kaza da kai batun kaza kaza na shi na ce to ai Allah ka taba ya ce to to ai Allah ya yi makan shi fada wala ini tabata duma abin da Allah ya ce wala ini tabata ahu kaga ini tabata ahwa'ahu min nan Shi kamar kamana tambaya ne ma hiya ahu menene son zuciyarsu aradu aradu min annabi sallallahu alaihi wasallam ya atarifa bi dinihim yahudu na son manzo Allah ya tabbatar addinin su na gaskiya ne abin da suke kai kan gaskiya ne har yanzu Allah ya ce a ka kai wannan na riga na tabbatar maka makaryata ne yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i ga abubuwan da suka yi na riga na maka wannan sannan kuma sun zo yahudu suna neman ah, annabi muhammad sallallahu sun nemi abubuwa da yawa wurin annabi muhammad sallallahu manzo Allah na yana nan su ce wallahi da muna son abu kaza da wallahi muna son abu kaza manzo Allah cikin dawon ka muna son kaza kai akwai inda ma suka ce itti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil suka ce wallahi qur'anin ga manzo Allah kaga kai mutumin mu ne muna son batunka amma da qur'anin na zo da sabo mana ko kuma sake nan ka sake nan ka sake nan Allah ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum in ka bar ƙur'ani da hadisai ka fara bin son zuciyoyinsu son zuciya ba ƙur'ani ba ne son zuciya ba hadisi ba ne kuma in ka fara bin son zuciyoyinsu Allah na son ya maka da ka fara bin son zuciyan waɗanda suke suke sauraron ka ka fara bin son zuciyan mutane shoshe ka zama hatibu wulai kun gane karatun hatibu layl ma'ana shine yau malam latif ya zo ya min magana na ce na ji ana nan gobe shan sas kuma ya zo ya fadi ana nan gobe shan wani kuma ya zo shi baba ta kuma ya zo shai wani ya zo na malam tifi daban na ustaz daban na wani daban na wani daban na wani daban na wani daban yanzu ya kamata ka yi kokari ka ne ka satisfy kowa ya kamata ka yi kokari ka yi ne ka please kowa ka zama mahaukacin malami kenan amma qur'ani da hadisi shi menene magana guda ne in kaga mutum ya zo ya ce maka salamu alaikum alaikum salam malam an ja wani aya amma ina roko wannan ayan nan fa na ji ibn kasir tafsiri kaza ko imam al-bagawi kaza ko abu kaza wannan ya kamata ka bude kunni ka saurara an yi kuskure kenan ana nema a gyara kun gane karatu dole ne wannan kai barnya wannan rashin ji ma kayi azara wani mai girman kai jin wannan dole ne tura wannan bawan Allah na maka magana wani baiwa ne Allah ya maka wallahi kai kuskure har wani yayi karfin hali ya iya ya kolin ka ya ce wani na ji ka ce abu kaza akwai masu hankali shi ce malam na ji ka ce abu kaza ma dan sun ka cross check ka gani to kaga da ka koma shi ka kai kuskure ce malam na je na duba ya ce eh, da nake nufi kenan to irin wannan Allah ya girmama ka amma irin wanda wai an taba wani kato ko wani abu kaza da akwai wayansu tafiyan addinin ga ba abin da ke bata musu rai shi in an taba wayansu taba Allah ba komi bane to ni kuma ban da nun da nake jin haushin su kamar irin wannan mutane ba wanda ne zai ce maka ba irin wannan mutane yana da wahala ya ce maka wallahi malam kwanan ga mun jima da jin kana wazin akida bai fadi amma da ka fara tabo akida shi ka an fara ce maka wallahi abin na wallahi na saurari malam wani ka zamana a ah, jihur malam wani koma ba ka ba ai ka gamsu da shi go on carry on shi sabai Allah shi Allah ce da annabi Muhammad wala in ittaba'ta ahwa'ahum in ka je kana bin son zuciyoyin su bar nawa zan tambaye ku wani Allahu akbar wanga magana da Allah ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum nan wanda ake ma magana nan ma'sum ne in an ce ma'sum irin wanga kuskuren bai yi sam irin wanga kuskure wanda ake wanga magana da shi bai yi ba wanda ya isa duniya ga manzala bi son zuce shi ba wanda ya isa manzala ya convince ya convince manzo Allah kai da Abu Talib ya zo rin manzo Allah cikin wanga hadisi yana jama'a maluma masu yi magana hadisi sai manzo Abu Talib ya ce wallahi Muhammad abin nan kai hankuri sun ce kaman da aka bar kiran sulata da uzza a bar kaza ko ai kaza ko ka bar cewa kaza ko ka bar cewa kaza to da dawon kan nan yayi zafi wai da ka sake ai batun zafin nan ko manzo an ga mai yana da zafi mazala ce kaje ka gaya musu bai sakuwa to kaga da mazala ya saurari wani waje saurari abu talib to zan tambaye ku in dai lalle manzo Allah bai bin son zuciyan kowa sai kuma Allah ce wa ni tabata ahwahu da wake da mu da mu ake da ni da kai ake da maluma masu dawa ke kamar Allah na gaya muna ne kamar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya muna ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naftarid naftarid da shi manzo Allah wala in ittaba'ta ahwa'ahum da kai manzo Allah zaka bar abin da na saka ka fara bin son zuciyoyinsu malaka min Allah baka da wani ba Allah ba min waliyin ay bi ma'ana nasir wa mu'in baka da mataimaki wala waq in na kama ka ba wanda zai sani ka to don Allah zan tabe kuma zalla ya bi son zuciya da wa ake wato in dai Allah na kamar misalan Allah na gaya mana ne naftaridu naftari in an ce naftari kamar zaka auna abin da da yi amma zaka auna ne don kai magana in dai manzo Allah Allah ya gaya mai haka nan ko da zai bar wani Allah ya kama wani bai karewa lafiya to na gani da kai shi sa warning ke na ke ba mu Allah ce walau ta kawwala alaina ba'dal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin maza Allah ya ta kawle dai dalil ka ake shi ana ga muna ne ma nan shi ne ana ga muna ne manzo Allah ya ga muna kaman za fari maka magana ko ba ka ba kaman misali yanzu haka an zo masallacin ana so a ba mu wani shi aka kira baba ta da alhaji turi kun gane shi ana gaya musu magana da wa ake amma tun da an yi ana gaya musu nan wato ashe mu muka wasa ma za mu lumule mu ne kamar sabulu to shi sa manzo Allah da ake gaya mu ga magana ni da kai duka mun san manzo Allah bai yi wallahi ko kuskure da minti dai musalla bai wannan abin domin ma'asum shi sa ana gaya mani da kai in muka fara da'awan nan muka fara walawala muka aje kitab wa sunna muka fara bin son zuciyoyinsu in Allah zai kama mu bamu da mataimaki shi sa ku lura duk malamin da ya fara wasanni cikin da'awan ga shi zama abin wasa ba karambani ne manhaji ne na ahlus sunna wal jama'a kitabatan wa sunna wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilm Allahu akbar ba'da ma ja'aka min al-ilm bayan na baka qur'ani Allahu akbar akwai wanda ba shi cikin qur'ani Allah ce bayan na baka qur'ani na kuma sa maka sunna domin qur'ani da sunna duka wahayi ne na girmama ka na daraja ka har na doko ka na kawo ka sama ka zo ni da kai muka tattauna an mazala na yana sai ya ce na ga gidan aljanna har aka yi kaza ya ce bayan wanga duka she ka bar shi ka je kana bin son zuciyar abu lahab umayya utba walid banu kuraiza banu nadir <laughs> don allah an yi ci amana ko ba ci amana ba to amma mun san mazala bai wato ana gaya mu ne bayan Allah ya fahimtar da kai Kur'ani ka gane Kur'ani. ya fahimtar da kai sunna ya bar ka gane komi maimakon ka zo kai ma mutane gaskiya kana faman yan bid'a su ji dadin ka eh you you you want to please people you want people to be praising you duba ba dawa a yabi bai dawa dawa bai gaji yabo ba dawa shi dawa na gaskiya shi ya gaji neman yadda Allah ne amma duk dawan da ke neman yabo munafukin dawa ne duk dawan da ke neman yadda mutane munafukin dawa ne dawa bai gaji wannan ba shi yasa ma tafi ta ahli sunna wal jamaa kuskure ne ku ta kamba malumman a Anas wallahi ba irka kuskure ne ana ga muku ai magana no se duk ku bari bai da kyau kai na ma biyo to kaji ko kaji ko kaji abu ya burge ka shaka ce min Allahu akbar amma kan ba malumman nan har yanzu yana ganin kan shi ma a gyara shi ya ga kai a gyara ya ga yafi karfi a gyara shi har yanzu ya kai yana shiga har yanzu ya kai ma yana so ya maida kan shi wani kama wani Allah kan ku. Ta sa ku bar kan ba malumma abin da ya kamata ku yi ne kurun Allah baka lafiya Allah karba maka Allah kiyaye ka shikenan Allahu akbar bai kare ba to ka ji ko ami Allah karba ami to amma wallahi tsakanin mu da ku in abu ya burge ka addu'a kawai amma masha Allah dan malam shemi dan malam jikan malam jikan shemi kan ba malum ma yana bar su zama wani abu daban ne shi sama zalla ce la turuni ka ku ringa kan ba mani kuna kan ba mani kamar da nasara suka kan ba ma annabi Isa haska kai shi masayin Allah innama ana abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne ni manzon shi ne kulu in za ku yi wani magana ka ku bari ya fita wanga magana ka ku bari ya wuce wannan ku ce abdullahi wa rasulu ka a bara ma Allah wallahi mutum irin manzon Allah ba shi duk darajar shinga yace ka ku kamba mani amma yanzu malumma na so ana kamba masu muna so muna son kuna kamba ma muna jin daɗi ana kamba ma mu ana zana magana kanka kana gani kana jin daɗi wanda ya zana ma ala gala na sha Allah wallahi akwai wanda zai wazi ya kare kira almajiri ce ya ya kaga wazi na yau ani an taba mini eh ni da wani malami na mun je wurin wazi yayi wazi ya kare muna tafiya ina bayan shi shi ce ya ana ya kaga na ta wannan daidai abin da yake so kenan ni kwan <laughs> lokacin na isra'iya na me zan ce ya ce ya hana siya kagan na ce daidai <laughs> to kaga duka kuskure ne ba daidai ba ne abin da ya bar yan bid'a suka fara cikin bid'a kenan abin da ya kai an kaba mashi ibrahim aka kamba masu aka kamba mashi jewu tijan haka kai su masai me a ga mutum a ce laiman wanda ma bai ga manzon allah ba in ya ganka shi kenan <laughs> to ka kai matsayin da yanzu in an gan kama an ga Allah la ta turu ne maza cikin kukan ba ma ne akwai ya ce ma ya ce wa man kamar kutuba yake yi ko ya ce wa man yudlilillah wa rasulu wani baka ne na manta yadda sigan ya zo da ya ce Allah da manzon Allah shi manzo ce ya kake hada ni sa'an Allah ce Allah sa'annan manzon Allah kai a manzon Allah kiyaye ka shi manzon Allah ya kai masayi ya kai ya kawo wurin girmama Allah shi sa Allah kuma ya daukaka shi daukakan da bai ba wani ba Allah bai daukaka ka shi ya ga ka mutunta shi ka kai karshe amma in Allah ya ga alama abinda ake mai kai ma kana so ah, abinda Allah ke so kuma kana so Allah na so a daraja shi kama kana so kana so, Allah na so a bauta ta mai kama kana so ka zama tagutu abinda Allah ke so kama kana so ai ko baban kama abinda yake so bai kamata ka so ko ne baban ka ya ga irin shi na kai kama irin ka na kai ai na baba ma na je nisa aboki da aboki ma ya ka kai abu kana so abokin ka kuma yace yana so an kare lafiya ce wallahi kai ni lafiya ce wallahi ni ban ji dadi ka ba na samu labari yariyar nan kama kana zuwa wurin abin da nake so na gaya muku abin ba da misali ba ku me kaga yanzu kun gane bai yi wa abin Allah kai ma kana so Allah na so a jinjina masa huwallahu alladhi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى انا انا أنا زوجة أنا زوجة أنا كما ما شيء كم كنا ساتي إيه هزيزي اشو كذا أبي كم بمن نوع نني كبر كم معلومة كبر كم معلومة والله كبر والله كبري ni dai anas ban so wallahi ban so a bar kan ba ma ni sam saboda mun kai gaban allah ma in eh, an tare in ce Allah na taba fadi duk wanda ya kamba ma ni muka kai gaba Allah na ce Allah na taba fadi wallahi na fadi ai annabi Isa ma shi ma an an kai Allah ya tambaye shi a an ta ta nas ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah sai ce me qala subhanaka قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صلى تيتو يا أكي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر to annabi isa dama na shi sa duk wanda aka kambama shi aka kai shi matsayin Allah ya barranta gaban Allah ma ya barranta amma in an taba ce maka in an ganka an ga Allah baka ce komi ba Allah ya tambaye ka ai tambaye ko bai wallahi muna tunasarwa ne saboda ka aje gaban Allah aje a yanka ta tashi wanda kuma suke zuga wannan wallahi munafukan shi ne amma mun ga muna tunasarwa muna tunasarwa har rana guda ya ce kai wallahi maganar nan da aka fadi gabana kuskure ne to kaga ya kubuta ko bai kubuta ba mu ba mun samu lada ko mu samu ba amma munafukai ku ta wa? ku ta zugawa ku ta zugawa wallahi masu zuga ku ta zugawa ha kai gaba Allah ni dai Allah ya shaida a barkan ba ma ni ban so wallahi ban so kai duba ku tambaya har cikin ofis har wa'azi na ma wa'azi na in na zo na iski ana bugawa shan ce kai dole kashe ai ma ai ba laifi ma bane amma ba na so in ji wani abu jin wani abu shedan ci ne shi shedan ya ce maka kai ma ba wasa bane ba wanda ake saurara ya kai kawo kowa kai ake kiran suna to in ka fa in ka in ka haka kana ji ka kare naka da ka fara ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma kaga malami na ji dadi ah, ya masha Allah ah, an ce ma ni kaza an ce ni kaza shaitan ya aure ka abin da ya kamata ya kai ka aljanna shi kai ka wuta malam ta mu je ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية الله أكبر وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب واصل واصل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سيدكما الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر وويل للكافرين من عذاب شديد يا أكي الذين يستحبون الحياة الدنيا الدنيا على الآخرة نعم ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الله أكبر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم عمر أحسن الله إليك الله ساك مكر الخير الله أكبر الله أكبر يو رمضان أنا رقوانا نوا قوم شاترا والله أنك أمين وين سكايا مرايو يا برجاني كوري والله إذا نغني نتشي كايا غبازوا رشيكو إنا kaga wanga rigar maraya ke nafa da Allah yana da kyau ko bai da kyau kai kanka ka aka ba marainiya wanga malam kai kullun ta tashi cikin dare ta duba daga yau in yau ga an aka sai mata yau ta kama duban rigan ga kenan har ranar idi so kuma ga abin da ya burge ni kuma ka ga siketin ma mala na alu sunna wal jama'a ne ka gan shi Allah duba kuma 200 Ghana series Allahu akbar ga kuma ga mayafi ga hadda ma wani karamin wallet ma Allahu akbar wai wai akwai ga beleti kuma wai wai 200 series don Allah wanga ba zai burge ku ba yanzu aka wannan karbo ne ba biya ba wanga ma haka nan Allahu akbar wan ma da na gani shi ma ya burge ni amma shi kamar na yoyo yoyo ne ko ba yoyo ba Allahu akbar a eh, wannan wannan kaga ka rake ahlus sunna kenan da yasa shi ma 200 Allahu akbar kai abin ya burge ni kwarai me shi ce mala anbiya nace wallahi anbiya kaga da anbiya Allahu akbar kaga wanga an aka sai aka ba yari ai sa ji dadi ko Allahu akbar ba ku kabara wannan kuma Allahu akbar kaga rigan ga 200 maraya guda wanga maraya guda ga na mace ga namiji ga na mace ga namiji in ka bada 800 ghana city da ba marayu fudu su sa cikin dukiyarka don Allah akwai inda ka san Allah akwai aiki da ya kai ga aikin ka san sakayya akwai aikin da ya kai wannan shi sa ina rukunku bayan lagashi nan gashi kayan marayu Allahu akbar akwai wani abokin karatu na kuma dan wana ne ni da shi muka tashi muka yi karatu tare ustaz kuma ya rene mu tare Abdurrazak yace wanga duka shi ya sai Allahu akbar Allah sa albarka yanda ka sai musu ganna roƙon Allah Allah ya sai maka duniya da lahira amin Allahu akbar akwai kuma sabo ko ba ka da dewa ko nan 200 gida guda sannan da muna so akwai ta sayin takalmi ana karawa wanga muna gyaran lahira mu ke ga wanga gyaran kiyama ke ga kaga an ka sai wanka gyara kiyama kai ba kiyama ba a kuskure in ka sai ka gyara duniya da lahira domin tun nan duniya Allah zai sa kayya wanga 200 ga nasiris shi ma baranga ya wandon yake ai ba komai ai ko to Allah ka wanga wanga wanda da yaron da da sai mari ganga kaga wan wanda zai biya 200 a sai mai kaga tun yau gan ka bashi ya je press ya aji ya sa hanga kullun ya tashi ta duba yana jiran ranar sallah ya kai in ya sa yana tafiya yana Allahu akbar Allahu akbar to Allahu akbar wanga kuri alil baiti ne baban wa Alhaji Bature ce shi ya sai wanga ya sai mai yaro Allahu akbar wanga kudin alil baiti ne eh alil baiti nace alil baiti kudin gidan mu kenan eh gado mu ne kuma aka sai riga da shi to ba damuwa <laughs> baba Allah ya saka mai da alheri ubangiji Allah kara masa lafiya Allah ya sa ya raka mu nisa baban mu da ya saura kenan muna alfahari da shi Allah kiyaye mu da shi ubangiji Allah kiyaye mu da shi kuma mu kona kwance ba ta da lafiya Allah ba ta lafiya ubangiji Allah ba ta lafiya Allah daga kafa Allah daga kafatunta ubangiji Allah ya sa ya zama ta kafara manzo Allah ce ana wa kafirul yatimi ka hataini fil janna ana wa kafirul yatimi hataini fil janna sa ina rukunku mu sai rigunan na marayunmu kusan 800 na bar an bar zana suna gami an kai 800 wani suna ko zana ko o yau an kawo ni yau an kawo marayu nawa malam sani ce yau kurun an kawo marayu daidai 20 ce sa ku taimaka fi sabilillah Allah saka muku da alkhairi ubangiji Allah saka cikin mizani Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a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 الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة